Cikin watan Oktoban shekara ta 2021 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da amfani da kuɗin naira ta yanar gizo wanda ta kira a turance e-naira. wanda ta ce amfani da tsarin na gane daɗi goma. 'Yan kasuwa musamman waɗanda ke fitar da kaya ko shigo da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare su ne ya kamata su kasance sahun gaba wajen amfani da wannan tsarin. Abin da ma ya na tuntuɓi wasu manyan 'yan kasuwa akan ko sun fara amfani da wannan tsarin kusan shekara ɗaya da kaddamar da shi. Sunana Abubakar Usman Basakwaci, Vice President a kan Investment na Chamber of Commerce Sokoto. A gaskiya ba mu fara, mahi mu fara amfani da shi ba. To menene dalilin da yasa ba ku fara amfani da shi ba? a dalilin da ya sabu haka kamar ya zama kamar wata kishiya ga harkar bankuna abinda wannan abu ka bukata gaskiya sensitization wayar da 'yan kasuwa su gane amfanin wannan abin ina ganin nan ne matsala take amma kaga da harka cashless ta shigo sannu a hankali mutane sun gane wahanin cashless banking sunana alai bello umar kwakwari ina da muhimmanci gare mu mu yan kasuwa musamman ma da yake kana iya sayan duk abin da kake son saye kuma ko ina ba tare da wani katsalan nan ba to amma ni abin da abban gano har yanzu ban taba ganin mutum guda wanda ya unhwani da shi ba balle in ce mai kaka yake ni ma ina so to sai da an kaddamar da wannan shirin ni dai ina cikin masu shawa da shi amma ban san inda za a yi ne ba don babu cikakken duk bankunan nika hulɗa da su babu wanda taɓa ce min ga tsari. Masana lamuran tattalin arziki na ganin wannan tsarin abu ne mai kyau wanda kuma kan iya fitar da Najeriya daga ƙangin wasu matsaloli sai dai rashin katabus wajen ilmantar da 'yan kasuwa a haujin gwamnati yasa har yanzu ba a so maganin moriyarsa ba. Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne kuma yana ganin cewa kamar yanzu mun faɗi cewa ƙasar China tana cikin kasashe da suke gaba gaba wajen wato kaddamar da wayannan kuɗaɗɗakin amma suna nan suna kashe kuɗi wajen fahimtar da mutane da kuma azan mutane kan umarni da wayannan kuɗaɗɗakin to mu a ƙasar nan iyaka an zo an kaddamar an haɗi gashi tun ma ba a sanar da mutane ma me yake ciki ba to kuma inda za a yi wanda wannan tsari na zamani to zai taimaka ma wato kuɗaɗɗakin wajen lalacewa da barbarewar su domin me zai kasance mutane daga wata ƙasa za su iya sayan kayayyakin ƙasar nan kai tsaye domin za su iya mallakar naira kamar yadda muke mallaka kuɗin ƙasashen waje to kuɗinmu sun tashi da zama kuɗin kasar najeriya sun zama ƙasa na kuɗi na duniya ko bayan abin da ya shafi harkar cinikayya da gwamnati ta ilmantar da jama'ar ƙasa akan wannan tsarin da ya magance wasu daga cikin matsalolin da kasar ke fuskanta. Al misali akwai abin da muke cewa monetary policy wato tsare-tsaren kuɗi da gwamnati ke fitowa da su kuɗi su yawa hannun jama'a ko su ragu ya za a yi ta iya hana unhwani da su lokacin da ba ta son a kashe kuɗi da ya kamar yanzu lokacin siyasa. In ya kasance muna da wa'annan kuɗin na yanar gizo to mutum ina ga jakunan kuɗin da zai ɗauko raba mutane za ka ga cewa kuɗaɗɗakin sun taƙaita sai ta ta bisa hanyar iska kana ganin hadda da harkar tsaro yadda ake ɗauka buhuhun kuɗi ana kai ma 'yan ta'adda da sauransu inda akwai irin wa'annan kuɗin na yanar gizo duk inda kuɗin suka shiga sai an gansu sannan babu yadda za a kashe su ba tare da an sa ido ba masana dai na ganin cewa duk da yake gwamnati ba bata baiwa ilmantar da jama'a muhimmanci akan wannan tsarin ba lokaci yayi da ya kamata jama'a su nemi sanin yadda za su amfani da tsarin domin amfanin kansu yayin da su ko 'yan kasuwa ke son a tilastawa bankuna su ilmantar da abokan hulɗarsu domin ko ba komai za su fi sauƙin fahimtar bankunan da suka saba hulɗa da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.